Thank you.

baba wa a gaisu kudu kai la gambayar raki Allah ya na ga kuyin kuyin a wuri na gode kwarai da alai Yau na balki ta sai